والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kamu yau 28 ga watan Jumadal Akhira hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1439 kuma yau sha shida ga watan uku miladiya 2018 a wannan masallaci namu mai tarin albarka jami'u Sheikh Talhat Salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da darasin hadisi a cikin littafin Umdatul Ahkam min kalami khairil anam wallafar babban malami al-Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi al-Jama'ili alaihi rahmatullahi ta'ala muna cikin kitabul jihadi a cikin wannan littafi mai albarka za mu tashi hadisi na 417 a cikin hadisan da malam al ya tattaro mana daga cikin sahihul Bukhari da Muslim waɗanda suke bayani akan hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da jihadi na musulunci عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى ندد فخرجت فيها فأصبنا فيها فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سحماننا اثني عشر بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا Abdullah bin Umar radiyallahu anhu shi ya rawaito wannan hadisin yake cewa ba'ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sariyatan ila najd annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura da rindinan yaki zuwa najd idan aka ce sariya asali eh, an kira ta da asariya li'annaha li'annaha ko li'annaha tusri tafiya takan kama ta in an ce al-isra'u al-isra'u ko as-sara'u ana nufin tafiya tafiyan nan sutari in aka yi ta da daddare a ɗabi'an matafiya su kuma sun fi son su yi tafiya da daddare saboda dare ya fi saukin tafiya alaƙalla a zahiri babu gosulan hanya sannan kuma gari ya yi sanyi hatta ababen hawa sun fi sauki <coughs> sun fi jin daɗi idan ana tafiya da daddare to daga baya istilahin malamai ya tafi idan aka ce asariya ana nufin rindinar yakin da babu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikinta a kishiyarta ita ce gazuwa wadda annabi sallallahu ya je an yi mana wannan batun cin a shimfidar da aka yi da adadin saraya wato yaƙoƙin da annabi sallallahu bai je ba waɗanda ya tura wasu da kuma adadin gazawat wato ya kokan da ya halarta da kansa to annabi sallallahu alaihi in ji abdullahi ibn umar ya aika ya aika da rundunar yaki ila najd zuwa garin najd idan aka ce najd asalin najd shine martafa'a min al-ard tudu kenan duk tudu ana ce masa najd shi yasa eh, tun daga najdin najdin abin nan saudi arabia eh, dama saudi arabia biladul hijaz suna jazira ne jazira shine tsibiri ga ruwa ga ruwa ga ruwa to sai a samu wani tsibiri duk da malamai sukan ce ba tsibiri ba ne tabbas shibhul jazira ne wato ya kama da tsibiri to a gaba can akwai najdu shine ya tafi har zuwa iraki ake ce masa najdu shi yasa akwai najdu ta kusa akwai najdu ta nesa kamar yadda ake da yaman ta kusa akwai yaman ta nesa idan aka ce yaman duk garin da ke kudu da madina shi ake ce masa yaman shi ne ya tafi har zuwa yaman din yanzu yaman da ta sana'a wadda babban birnin ta sana'a to najdu kenan to manzo Allah ta sama ya aika da rundunar yaƙi zuwa najdu wato tudu da madina fa kharajtu fiha Abdullah bin Umar yace ni ma na fita wannan yaƙin. da aka gama yakin fa asabna ibilan wa ghanaman sai muka samu ganima ta raƙuma wa ghanaman da kuma tumakai fa balagat na 12 ba'iran da aka dawo sai aka raba kowannen mu sai da kasansa ya kai raƙuma goma sha biyu kaga ba karamar ganima aka samu ba raƙuma goma sha biyu kowa a sama ya kasa aka bashi mun faɗi yadda ake kasa ganima dukiyar da ake samu an yi yaƙi a musulunci ta kasu gida biyu akwai dukiyar da ake ce mata alghanimatu akwai alfai'u an yi wannan bayanin a baya idan aka ce alghanima dukiyar da sai da aka gwabza da kafarai suka buga aka bige su suka kashe aka kashe su karshe aka ci nasara a kansu aka samu dukiya wannan dukiyar sunanta ganimatu ita ce ake ce mata naflun ko kuma a yi jam'inta a ce al'amfal ita ce Allah madaukakin sarki ya ce na anil amfali qul al lillahi war rasuli fattaqullaha wa aslihu zata bainakum ita ce al ganima sannan qur'ani ya faɗi yadda ake kasata. ta wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa dhil qurba ku sani duk abin da kuka samu na ganima to fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil za a kasa gida biyar kashi ɗaya a cikin gida biyar kashin Allah ne da ma'aikinsa da kuma dangin annabi sallallahu alaihi wa sallam za a ba su kaso hudun da suka ragu su kuma su ne ake kasawa dukkan mayaƙa a ba kowa abinda aka raba aka bashi wannan alganimatu kenan amma alfai'u to hakkin Allah ne da ma'aikinsa وما أفاء الله على رسوله abinda Allah madaukaki take ba a nan sama fayu fama aujabtum alayhi min khayrin wala rikabi walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha alfai'u ba hakkin kowa ba ne hakkin Allah ne da ma'aikinsa so da haka ya halatta da za a je yaƙi sai a samo alfai'u to me alfai'u alfai'u dukiyar kafirai da aka ansa ba a gwamza ba ba wanda ya sha wuya kafirai sai suka gudu suka bar dukiyarsu daga cikin manya-manyan dukiyoyin fai'u da aka samu akwai yaƙin banu nazir shine ma dalilin da sa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da suratul hashim هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار تو إتعدوش يا alfai'u ba hakkin kowa annabi ya ga dama sallallahu alaihi wasallam a lokacinsa ya ki ba kowa ko sisi Allah ya bashi ya ce Allah ya ce ai fa ma aujabtum alaihi min khairin wala rikabin ai ba wani abin da kuka tayar kuka motsa shi min khailin na dawakai wala rikabin ko kuma sauran ababen hawa walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha ta dalilin da ake samun fai'u dalilin Allah ta'ala shi ne yake sa rinjaye ga annabawansa akan duk wanda ya ga dama sai a je yaƙi kafare su tsorata su gudu su bar dukiyarsu wannan dukiyar Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai yadda ya ga dama yayi da ita to nan ganima ce an je sariya yaƙi da aka je sai aka samu dukiya daga cikin nau'ukan dukiyar da dukiyar da aka samu akwai raƙuma akwai kuma tumakai to sai manzon sama da aka dawo bayan an cire hakkin Allah da ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam sai aka kasa wannan kaso hudun kowanne daga cikin mayaka sojojin musulunci sai da ya samu raƙuma goma sha biyu wa naffalana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'ira daga baya kuma annabi sama ya ƙara mana raƙumi ɗaya malamai suka ce ba'iran ba'iran ne kowannen ma'anin sama ya ƙara masa raƙumi ɗaiɗai sai ya zama raƙuman da kowanne cikin sojojin musulunci ya samu a wannan yakin raƙuma goma sha uku to haka ake kasa eh, kamar yadda aka sha ambata mana duk wannan wani nau'i ne na ƙarfafar zuciyar mayaka domin mayaƙi yana bukata a ƙarfafi zuciyarsa ya zama yana da tabbas a game da rayuwarsa idan ya dawo gida idan kuma an kashe shi to iyalansa yana da tabbas a game da yadda za ta ci gaba da rayuwa wannan tsarin na musulunci ganima kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam bata halatta ba an karanta mana a cikin hadisi hadisi a can baya a cikin kitabut tayammum annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa utitu khamsan lam yu'ahunna ahad min al-anbiya'i qabli an bani wasu abubuwa guda biyar ba a ba wani annabi ba kafina daga ciki annabi su ya ce wa uhillat liyal maghanim an halasta mini cin ganima da can ganima abinda ake idan aka yi yaki a annabawan da suka gabace mu to in aka yi yaki duk abin da aka samu shi a tattara wannan dukiyar a waje daya alamar Allah ya karɓi wannan jihadin da aka yi aiki ne da aka yi shi dan Allah shi kenan sai ya kasance ko sai Allah ya aiko da wata wuta sai ta zo sai ta cinye wannan dukiyar amma mu kuma sai aka halatta mana ci har ma ya zama daga cikin masadir ko mawarid na dukiyar musulunci na baitul malin musulmi baitul malin na afwan duki gidan da ake aje dukiyar musulmai akwai ne akwai alganimat dukiyar ganima tana daga cikin hanyoyi da dukiyar musulunci ke samun eh, harkokin gudanar da dukiya eh, ta al'umma alganima wannan hadisin abin da yake karantar da mu kenan kasa ganima idan an je yaƙi an dawo kowane soja za a bashi abin da aka kasa aka sama a cikin kaso hudun nan cikin biyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya raba da kansa وعنه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يغفأ لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان دقدي عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يشي دق النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ياتشي إذا جمع الله الأولين والآخرين إذا ألا يتارى هل التنس نفرقه والآخرين دقما هل التنس نكرشي أكيد انتشر القيامة تينا يوفأ لكل غادر لواء دكا ونمشي أمانة ذا بقى توتشا الغادر الذي فعل الغدرة صاحب الغدرة ما أبو شن أمانة ني الغدرة الغدرة غلول كينا وما كان لنبي أن يغل ومن يأتي ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة إن أنشاء الغدرة الخيانة كينا شن أمانة شن أمانة أما تدوشيا me وانا حديث يكي karantar تدمو yake magana kai yana magana akan malul ganima malul ganima ti yu'tabaru malan amman akwai abin da malaman mu na fiqh suke ce mishi almalul am me almalul am almalul am dukiyar da wani shi kadai ba zai ce tashi bace kamar dukiyar gwamnati shugaban kasa ba zai ce dukiyarsa bace shi kadai dukiyar gwamnatin jiha dukiyar karamar hukuma duka waɗannan dukiyoyi ne da ake ce musu almalul a to wani mutum ɗaya bayi da damar da zai kwashe wannan dukiya ce tashi ce duka sai dai ya halatta ya tasarrufi da ita ga al'umma a yadda ya kamata shi yasa malaman mu na fiqh suke da ka'ida tasarrufur rayi 'ala ar-ra'iyati manutun bil maslaha duk wani abu da shugaba a al'umma ta musulunci zai yi da dukiyarsu to sai ya kalli maslaha sai ya kalli maslaha idan wani zai ba dukiyar nan shi kadai to ya kalli maslaha shin akwai bukatar a bashi idan kuma za a yi ma al'umma aiki ne na gabaki daya to a kalla wannan abun akwai maslaha a yin sa sannan kuma ya zama akwai abin da malamai suke cin shi mura'atul aulawiyya me mutane suke bukata shi yasa malamai suka ce ga baki ɗaya ai makafi ɗin da ake tabbatarwa hatta a dukiya hawa uku ne ko dai zaruriyat ko hajiyat ko tahimiyat eh, zaruriyat abubuwan da dole a yi ma al'umma su idan ba su al'umma rayuwarta za ta lalace ba za ta yiwu ba kwata-kwata a gabatar da su ilimi na ciki lafiyar mutane na ciki tsaro na ciki da makamantan waɗannan abubuwan waɗannan zaruriyatul hayati sannan masu biye musu su ne hajiyat hajiyat abubuwan da su na bukata ne idan ba a yi su ba rayuwar mutane ba za ta lalace ba gabaki daya amma kuma za a yi rayuwa cikin bakar wahala kamar misalin wutar lantarki wutar lantarki tana cin hajiyat ba ta cin zaruriyat domin akan zauna ma ba wutar kuma a ta harkokin rayuwa amma a cikin takura ko to hajiyat ne akwai tahsiniyat sashimiyat a zo yi ita titi kwalliya a ita titi zane-zane ko a ta yin wasu abubuwan da ka shigo za ka ce wannan garin akwai ci gaba na zamani irin tasiriyat to ganima na cin almanu la'a idan aka tafi aka samo ganima to ya halatta idan ana cikin garin da aka same ta musulmai ba su da wata dukiyar da za ta ci in ba ita ba to ya halatta a haɗu dukan baki dai a ci baya halatta wani ya ware shi kaɗai rika ɗiba ba a sani bai na ci duk wanda ya ɗibi wani abu a cikin wannan ganimar ba tare da an sani ba ba tare da ya nemi izinin shugaba ba to ya yi abin da ake ce mushi gudu Qur'an ya ce wa ma kana li nabiyyin an ya gulla baya halatta ga wani annabi ya yi gululi ya ɗeba wani abu daga cikin dukiyar ganima ko almalul am wato dukiyar gabaki daya wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamati duk wanda ya ci dukiyar al'umma gabaki daya abu dukiya ta gabaki daya to sai ya zo da wannan abin da ya ci a ranar tashin alkiyama ko ba yi da shi yukhadhu min hasanatihi a cikin kyawun ayyukansa za diba in yana da su to shine wannan idan ana cikin garin da aka samu wannan dukiyar to ya halatta a ci ki daya sai a ci a fasa buhu na shinkafa a cikin buhuhuwan shinkafar da aka samu a juya a dafa a dafa ma sojojin musulunci gabaki ɗaya su ci a je a kai eh, masara a niƙata a zo a yi tuwo ko a yi dambu ko a yi fate in doya ce ya halatta a yayyanka duka gabaki daya a soya ko a sakwara ko a dafa a ci duka gabaki daya amma wani shi kadai ba zai ware ba idan yana da bukata a matsayinsa na shi kadai to sai ya tafi wajen shugaba ya ce to yana da bukatar kaza shi kuma shugaba sai ya kalli maslaha in akwai maslahar a bashi sai a ce to babu laifi ya dauka nan idan ya ci ya ci halal in ya ci ya ci halal amma ana barin garin da aka yi yakin to a nan kuma malamai suka ce ya haramta a ci gaba da cin wannan dukiyar sai a dakatar da ita har sai an raba sai an kai gari na musulmai sai a raba kowa sai a bashi kasansa to wanda ya ɗibi wani abu a tsakanin wannan lokacin kafin a raba to ya yi abin da ake ci mishi guluwi kuma ya yi abin da ake ci mishi gadara to shine na annabi ne yake cewa idan Allah ya tara mutane da suka suke na farko da waɗanda suka zo na baya duk yayi nan an taru yufa'u li kulli ghadirin liwa'un sai a ɗaga wata tuta da duk wanda ya ci amanar musulmai yuqalu sai a ce fa yuqalu hadhihi ghadratu fulanin shin amanar da wane yake cin amanar da wane ya sai kowa ya gan shi ga tuta shi nan yana dage da ita da sunan shi da sunan baban shi da sunan kakan shi na sabar gaye da kuma irin cin amanar da ya yi wannan alghazwatul maliyya na. zai iya yiwuwa ya kasance gadarar da mutum ya cin amanar da ya yi kila ɗaukar wani sirri na musulmai ya je ya je faɗa ma'arna alhali ana yaƙi to shi ma wannan nau'i na gadara musulmi ya tashi ya tafi ya je ya faɗa ma waɗanda ba musulmi ba sirrin musulmai a karatun baya mun faɗi cewa da saɓanin da malamai suke da shi a game da hukumul jasusi muslim dan leƙen asiri mutum ya leƙen asiri shi musulmi ne ya je ya faɗa ma kafirai sirrin musulmai me hukuncinsa an yi wannan batun a karatun baya ina jin wanda yake kafin wannan kai tsaye to da ana ce masa gadara amma malamai sun fi jayi da gadara a nan a wannan hadisin ana nufin algadratul maliyya cin amana ta dukiya mutum ya gululi kenan ya ɗibi wani abu ba a bashi ba ba da haƙƙin shugaba ba ba da yardarsa ba ya ci alhali ba na shi bane na al'umma ne ga baki ɗaya an je yaki an samo ganima Allah ka tsare mu wannan kenan malamai suka ce wannan ba kawai sai a dukiyar ganima ba wannan ya shafi duka abin da ake ci mishi almalul a duk abin da aka yi itibarin sa a matsayin almalul am ne wato dukiyar baki ɗaya ce ta mutane to baya halasta wani ya ɗebi wani abu ba da hakki ba ya ci sai idan an bashi izini idan an bashi izini to babu laifi sai ya ci so daga wani abu ne ake da shi a wata ma'aikata in kana da bukata sai ka samu shugaban wannan ma'aikatan shi idan ya maka izini ya ce ya baka shi ke domin shi ne mas'uli komai na ƙarƙashin ne in ya ce ya ba wani to ya bayu in kuma ya ce bai ba shi ba to bai ba shi ba amma mutum ya ɗauki wani abu ba tare da izini ba to gadara ce kuma cin amana ne kuma ana ɗaukar su a matsayin gululi da shari'ar musulunci ta haramta وعنه رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان daga abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma ya ce an nan ra'atan wujidat fi ba'di magazin nabi sun sama maqtulatan lallai wata mace an same ta an kashe ta a ɗaya daga cikin yaƙukan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aka ga an kashe wata mace kawai sai aka ga gawar mace a gefe fa an kara annabi sama qatlan nisa'i was sibyani daga nan annabi sama ya hana ya haramta an kara nan harrama yaki naha ya hana a kashe mata da kuma yara malamai suka ce duk wanda lana kata lahu wala jamala fil harb la yajuzu qatluhu fil harb duk mutumin da ba yi da wani abu da zai iya yi ba a iya kullawa da shi ba a kwallawa da shi ba a kwancewa da shi a yaki to ba a kashe shi daga ciki gaba gaba akwai kananan yara musulunci shine tsayi na farko a duniya da ya hana kashe ƙananan yara a yaki to wane ne zai zo kuma yana tuhumar musulunci cewa musulunci ne ke ziga yara ƙanana wai su soja su zama sojoji sojojin sa kai a'a musulunci bai yadda yara su je yaki ba balle har a kashe su yara ba aikin su bane yaki sannan na biyu mata ba a kashe mata a yaki amma malamai suka ce ihtirazan ga macen da ta zama soja ce ita ma ta zo a matsayin soja aka ganta tana ta kashe mutane shi ke na sai ta ha ai kashe ta za a yi amma macen da ba yaƙi take ba ko da ta zo wajen ne a matsayin zigawa take yi ba za a kashe ta ba domin kafirai sukan zo da mata yaƙi lokacin da suka zo yakin Uhud ai sun zo da mata sun zo da mata suna musu kiɗa suna musu rawa suna suna ziga su suna nahnu banatu tariq namshi ala namariq in tuqbilu nu'aniq aw tudbiru nufariq firaqa ghayri wadiq suna cewa nahnu banatu tariq mu ne ayan dari dai daga cikin kakannin larabawa ne suna danganta kansu zuwa gare shi namshi ala namariq mu saboda kwalisan mu da da holewan mu da jin dadin mu to fulaluwa ake sa mana a ƙasa mu taka ba mu tafiya a ƙasa in tukbiru nu'aniq in kuka fuskanci waɗannan abokanan gaban naku musulmai kuka yi yaƙi da su to za mu rungume ku a matsayin mazajen mu in kun dawo aw tudbiru nufariq in kuma kuka juya baya kuka ruga da gudu to ba ku ba mu kowa ya nemi wata matar ba mu ba kuma firaqa ghayr waziq rabuwar da ba mai son irinta haka suka rika ziga su suna musu kiɗa suna ziga su suna musu kiɗa kuma sannan su suke dafa musu abinci sannan a bangaren musulmai musulmai ma na zuwa da mata yaki akan samu mata su tafi eh, yu'alibna jarha idan an samu wanda ya ji ciwo su suke jinyarsa akan je da mata su tsaya a fagen fama abinda malamai suke cewa abinda ake cin shi al-mustashfal maidani al mai al-maidani asibitin da ake kafawa don sojoji idan ana yaƙi a gefen fagen fama to mata a zama a musulunci su ake ajewa su zama nurses su zama eh, abin nan doctors waɗanda suke kula da marasa lafiya in wani bai da lafiya su za kula da shi to ba a kashe mata a yaƙi haka cikin waɗanda ba kashewa a yaƙi na musulunci ba a kashe ruhbaniyai wato fasto fasto ko fada fada da suke cocin su yana cocin shi bai kula kowa ba ba fa irin fadojin waɗannan zamanin da ake da su ba duk sharrin da ake kullawa a duniyar na waɗannan fastocin su suke shiryawa ba irin su bane ba kiristanci ko da yanzu a duniya ba kiristanci suke yi ba ba wata karantarwa daga cikin karantarsuwar injila ba ce sai da waɗannan kiristocin na zamanin mu duk sun sun karyata su ba su aiki da su ko kwara ɗaya babu ba su ake nufi ana nufin na can da ne za ka tarar da fada ya keɓa kansa shi ba ma ya shiga cikin mutane ya yi abin da suke cimshi sauma'a ko diyar ya ɗan yi bukkar sa'anan shi yake ciki da daddare in dare ya yi sai sa ya fitilarsa a sama نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيح غهبان تشب لقفال إن جيم هو قيس هذا سنة دا فتلن سنة سكي ساواء سما amma ba yin waɗannan fadojin namu fada fada da ake da su da fastoci masu tada fitina masu ziga mutane masu tayar da fitina a ban kasa ba irin su ba ɗanu ne waɗannan na yanzu ba su ake magana kansu ba su sun sani yayi duk koyarwa annabi isa alaihi salam ko ƙwara ɗaya ba su bi annabi isa alaihi salam cikin annabawan Allah ba wanda ya kai shi gudun duniya in an tashi siffanta shi da gudun in an tashi siffanta wani annabi to annabi isa ake siffanta da gudun duniya shi yasa hatta waɗanda ba musulmi wanda suka rubutu akan annabi isa alaihi salam suka ce gabaki dai abin da annabi isa ya karantar alaihi salam shine gudun duniya amma yanzu akwai wanda ya kai su san duniya ko soci za su yi sai sun sai sun yanki fili wanda babu iyaka to ba suwa ke nufi ba to daga waɗannan mutanen ba a kashe sannan ba a kashe tsofaffi ba a kashe tsofaffi wanda ba ruwansu a yaƙi a taƙaice dai duk wanda ba yi da kataɓus ba zai iya ƙullawa ba ba zai iya kwancewa ba a yaƙi a musulunci ba a taɓa shi wannan yana cin akhlaqiyatul harbi ɗabi'u kyawawa da musulunci ya zo da su alhalin yaki alhalin ana yaki kaga yaki wani abu ne na fushi da wasu suke amfani da shi don fanshi haushi amma musulunci sai ya sa masa ka'idoji ya sa masa dokoki abu kaza halas ne a cikinsa abu kaza kuma bai halasta ba abu kaza a aikata abu kaza ka a aikata an yadda a aikata abu kaza abu kaza kuma sabo ne ba a yadda ba ana fa cikin yaki to shi yasa ba a yaƙi sai da ilimi ba a yaƙi da jahilci mutum kawai shi ke ne ya ce duk sojan musulunci sai ya zama mai ilimi shi yasa Allah maɗaukacin sarki ya ce wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffatan na fara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fi ad-din wa liyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahzarun bai halasta a ce musulmai ga baki ɗaya da a tafi sojoji ba kowa ya zama soja a ba tsari ba ne na musulunci a ce kowa soja a'a abin da ake bukata shine a samu wasu jama'a su ne suka zama sojojin sannan kuma a samu wasu su kuma aikinsu shine karantar da sojojin in sojojin suka dawo gida to a karantar da su yaƙi kaza da za a tafi ko kuma ga ilimi kaza ga ilimi kaza sannan kowane so da ya zo da littafin shi a karantar da shi kun wannan ita ce ka'ida عن انس بن مالك رضي الله عنه ان عبد الرحمن بن اوس والزبير بن العوام شقيا القمل الى رسول الله صلى في غزوه لهما فرخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما